أشهد أن محمدا عبده ورسوله تعظيما لمجده وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيب عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى الدين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na juma'a shida ga watan sha'aban bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta arba'in. wanda ya daidai da sha biyu ga watan afrilu shekara ta dubu biyu da goma sha tara miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan matsalaci don ci gaba da gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka مفهوم آل a والجماعة Ali آل السنة jama'a na Ustaz Doktor. nasir abdulkarim al'aql hafizahullahu ta'ala wannan shine majalisi na goma sha hudu a karatun wannan littafi mun kwana a shafi na ashirin a ƙarƙashin a sunna muƙabilun lil wato sunna abokiyar tafiya ce ga ƙur'ani bi ma'ana suna tafiya tare ne to mun kwana a daidai gabar hadisin da malam ya kawo mana yake cewa imamu hakim ne ya fitar da shi daga ƙarshe-ƙarshen wato shafin malam ya ce wa akhrajahul hakim aiban an abi hurairata radiyallahu anhu bi lafzin muqaribin wato imamu hakim ya fitar da wannan hadisi a cikin mustadrak nasa daga abu huraira Allah ya ƙara yadda a gare sa ya ce bilafin muqaribin da lafazi wanda yake kusa da lafazin wancan hadisin da muka karanta a sama wanda shi ma hadisin malam wato ya jingina shi zuwa ga imamu hakim amma hadisan suna kamaiceceniya da juna wancan daga abdullahi dan abbas turjumanul qur'an wannan kuma daga rawil islam abu huraira radiyallahu anhu ya ce wa zada amma a cikin wannan ruwaya wanda ya rawaito ta daga abu huraira ya yi ƙari akan wancan ruwayar da imamu hakim ya fitar da shi a cikin mustadrak nasa yake cewa fala ya tafarraka hatta yarida alayya alhawl wato sunna alkitabu wa sunna qur'ani da hadisi ba sa taɓa rabuwa har sai an bujiro da ku al'umma ta gare ni a wajen tafki na shine alhau. wannan ruwayar da malam ya kawo a nan kenan a ruwayan imamu abu dawud ya ce taraktu fikum ma in tamassaktum bihi ma lan tadillu abada kitabullah wa sunnati ولن يتفرقا hatta yarida علي الحوض a ruwayan imamu abu dawud kenan ya ce tarabtu fikum na bar a cikinku ma in tamassaktum bihima matukar za ku yi riko da ababen nan guda biyu lan billu abada ba za ku taba bata ba har abada sai ce kitabullah wa sunnati littafin Allah da sunnonin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce walayya tafarraqa da ƙur'ani da hadisi ba za su taɓa rabuwa ba hatta ya rida alayyal hau har sai an bujiro min da ku a wurin tafki na ranar tashin kiyama shine alkautar wanda hadisai da suka zo akan tafki sun kai adadin hadisi da yake mutawatiri kusan hadisai sama da talatin da bakwai suka zo akan tafkin nan saboda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace naharun a'atanihi Allah azza wa jalla fil janna yace korama ce tafki ne Allah ya bani a cikin aljanna ma'uhu abyad min al-laban ruwan alkautara fi nono haske ya fi shi fari wa ahla min al-asal kuma fi zuma zaki aniyatuhu ka adadi nujumi fi sama kofunan da ake shan ruwan alkausar da shi kamar adadin taurarin da ke sama sai ce wala na aqwamin min ummati wallahi za a kada wa'ansu mutane daga cikin al'ummata fa Kulu lil mala'ikati sai in ce wa mala'iku ha'ula'i min ummati halumu ilayya wa'annan mutanen daga cikin mabiyana ne su ku kaɗo su mana zuwa gare ni ana kora su kamar yadda bataccen raƙumi ya shiga garken da ba na shi ba sai mala'iku su juyo su ce wa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam a tadru man ladhi ahdathu ba'dak shin ka san abin da suka kago bayan ka shuɗe sai mala'iku su ce qad ghayyaru wa baddalu sun canza addini sun juya bayan da ka karantar da su ba ba haka suke aiki da shi ba sai manzala ce suhqan suhqan a nisantar da su a nisantar da su wannan bid'a yana daga cikin abin da ke hana mutum shan alkautar ina ba ta an gane duk abin da za ka yi inda ka yi bid'a a addini ka mutu ba ka tuba ba to zai hana ka shan alkautar kaga bala'in bid'a ke. kuma manzo Allah ce man shariba minhu kasan lam yadma fihi abada duk wanda ya sha kofi daya daga wannan tafkin har abada ba zai ƙara jin kishin ruwa ba amma illar bid'a za ta hana mutane shan wannan alkausar to kaga yana nuna maka mahimmancin alkur'ani da sunna to akwai wata shubha da nake so in warware mana anan wani zai iya ce to gashi manzo Allah ce fala ya tafarraqa hatta yarida alayya alhawl qur'ani da sunna ba za su taba raguwa ba har sai an kado ku gare ni a wurin na sannan ga hadisin huzaifa wanda imamu ibnu maja ya rawaito sa a cikin sahihinsa a cikin sunan ɗinsa kitabul fitan babu zihabil ilmi wal yake cewa yadrusu al-islamu kama yadrusu washi thawb hatta la yudra ma salatun wala siyamun wala sadaqatun wala nusuk wala yusra ala على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية فتبقى طوائف من nas الشيخ الكبير والعجوز يقولون إنا أدركنا آباءنا يقولون هذه الكلمة يعني لا إله إلا الله قال صلة لا تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا نسك قالها ثلاثا كل ذلك يعرض عنه هزيفة ثم أقبل عليه في الثالثة قال يا صلة تنجيهم من النار يا صلة تنجيهم من النار يا صلة تنجيهم من النار a wannan hadisi huzaifa yake ba da labari shine sirrin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musulunci zai kode a cikin al'ummata kamar yadda zane da ke jikin tufafi yake kodewa kaga tun ana ganin sa za a zo a wayi gari ne ba a ganin sa sai ce wala yusra ala kitabillahi azza wa jalla Laila. hatta la hatta za a kai lokacin da ne la yadruna ma salatun wala siyamun wala sadaqatun wala nusuk mutane ba za su san sallah ba ba za su san azumi ba ba za su san zakka ba ba za su san komai ba sai ce wala yusra ala kitabillahi azza wa jalla fi lailatin fala yabqa fil minhu aya za a wayi gari Allah zai dauke Qur'ani ta baki a duniya ko aya ɗaya ba za a gani ba shine Sheikh Saleh bin Uthaymeen da yazo sharhin da yake yi wa aqidatul wasitiyya na Ibn Taymiya. a wajen maganar da Ibn Taymiyyah yake cewa al-Qur'anu kalamullah minhu bada wa ilaihi yaudu sai ce haza wallahu a'lam fi akhir zaman usaimin yake cewa wannan Allah shine fi sani a ƙarshen zamani hinama yu'ridu an-nas anhu kulliyan lokacin da mutane za su juya wa qur'ani baya gabaki daya yace la yatlunahu haqqa tilawati ba sa karanta shi makura na karantawa wala ya da dasturan basu mai da qur'ani shine tsarin rayuwarsu ba wala aqidatan kuma basu mai da qur'ani shine aƙidarsu ba wala manhajan kuma basu mai da shi yan abun bi na tsarin komai na rayuwarsu ba sai ce haza wallahu a'lam sai ce wannan Allah shine ya fi sani li'anna qurana ashrafu min an yabqa baina unasin hajaruhu hajaran kamilan qur'ani yafi fi karfin ya zauna cikin mutanen da ba su da shi sai Allah ya dauke shi to wani zai ce to ai gashi a cikin hadisin an ce wala nusuk ba a san aikin hajji ba sai usaimin ya ce haza naziru hadamil ka'aba wannan shine aboki yadda zai sa a rusa ɗakin ka'aba tun tunda ba ƙur'ani a doron ƙasa sai ce haifu ya ati rajulun min alhabasha ta yadda wani mutumi zai zo daga afirka kafirun gajere aswadun baki afhajun gwani ya ti min albahar zai zo ta teku wani teku kenan jidda red sea kenan ko wa yanqudu kaaba hajaran hajaran zai warware ɗakin ka'aba block bayan block kullama naqada hadaran maddahu lillazi yalihi in ya warware ya sassako wannan block din da ke jiki sai mika wa ɗaya da ke gefensa wanda ma ya mika haka za ya kama duna hajar hatta ya ruha fil haka za su dinga mika wa juna har sai sun jefa ta a kogin nil da ke jidda kenan sai a waye gari babu aikin kaba shine wala nusuk ba wanda ya san aikin hajji wannan kuma hadisi hadisi ne ce imamu ahmad ya fitar da shi a cikin musnadinsa haka imamu bukhari ya zo da shi amma ba da wannan lafazin ba imamu bukhari ya zo da shi da lafazin zuwaikataini ma'abuci kwauri guda biyu shine wancan ruwayan ce afajun gwani kaga kwaurin da yake nufi kaga ai kwaurin zai bullu zai bullu ko ai gwani ai kwaurin suna bullukowa haka ko to kaga wancan ya fassara wannan zai warware ɗakin ka'aba block bayan block to kuma kaga nan hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce walan yatafarraqa hatta yarda alayya Hau. da qur'ani da sunna ba za su rabu ba har sai an riske ni a ina a wajen tafki na. sai ya ce amma abu guda ɗaya zai rage a duniya fatabaqa tawa'ifun minan nas manzo Allah ce za a samu wani bangare na mutane A shekul, kabir dattijo wal ajuz da kuma dattijuwa tsohuwa yaqulun suna cewa inna adrakna aba'ana yaquluna hadhihi kalima ya'ni la ilaha illallah sai su ce ai mu da kakanmu da kakan kakanmu su dai musulmai ne suna cewa la ilaha illallah fananu na kuluha mu ma za mu ci gaba da bautawa Allah da kalman la ilaha illallahu. to kaga wannan kalma ta la'ila ilaha illallahu sai sila daman ɗalibai ne guda biyu Huzaifa yana da a cikin ɗalibansa akwai silatu bini ashiyam tabi'i ne ɗalibinsa ne kuma ɗalibi ne ga mu'azu bin jabal da kuma abu huraira sannan kuma yana da ɗalibi da ake kiransa silatu bini zufar to anan sai ce qala silatu silatu bin zufar shine ya faɗi wannan magana sai ce la tuguni anhum la ilaha illallah ai kalman nan ta la ilaha illallah ba za ta amfana da su ba tunda wa hum la yadruna ma salatun tunda ba su san sallah ba wala siyamun ba su san azumi ba wala sadaqatun ba su san zakka ba wala nusuf ba su san aikin hajji ba kullu zalika yu'ridu anhu huzaifa huzaifa ya kawar da kai bai tanka shi ba sun ma akbala alaihi fi salisa sai da ya kai maganan ya maimaita ta su uku sai ba ya kalle shi ya ce ya silatu tunjihin minan nar kai sila wannan kalmar ta la illallah za ta tsiratar da waɗannan mutanen daga wuta to imamu din albani a cikin hukumu tarikin sala nasa ya kafa hujja da wannan hadisin yana yi wa ibnu taimiyya ina fata an gane da ibn kayyim raddi da imamu ahmad yake cewa ga imamu ahmad ga irin fahimtar da imamu ahmad yake da shi akan tarikus sala cewa kafuri ne amma ga filatu, huzaifa ya ce mai tunjihin minan na ta yaya za a ce tarikus sala eh, wato tahawunan ya zama kafiri bi ma'ana mutumin da ya ba sallah da gangan amma saboda raunin imani imam ahmad ya tafi akan kafiri ne shi kuwa imam a wato jamhur imam malik ya tafi akan cewa ba kafiri ne? ko da za a mai haddi za a mai haddan ne la kufran shi ko ahmad ya tafi akan cewa za a mai haddan ne kufran riddatan kenan saboda haka la yarisu wala yuras wala yufan fi da sauran hukunce hukuncen da ke da alaka da ahkamur ridda wal murtaddin shi kuwa sai imam nasir bin albani da ya zo kan wannan gaba sai ce to ga silatu bin ashda bin zufar yana da irin fahimtar da imam ahmad yake da shi amma ga huzaifa ya ce za ta tsiratar da su daga wuta sai ce ya yi mamakin ibn qayyim a cikin as-sala wa hukumu tarikiha ya yi ƙoƙarin ya kawo adilla na kowane ɓangare ya ce amma ya aka yi wannan hadisin ya ɓoyu ga ibn ta san bijiman malamai in suna tattauna na ilimi to sai dai ka sa ido da ya gama bayani sai usaimin allah ya ji da rama sai ya rafke maganin albani sai ya ce wannan hadisin da albani ya kafa hujja da shi ya ce hadisi ne wanda ya zo a ƙarshen zamani su kuma wa'annan mutanen ba su san sallah ba shi sa Allah ba zai kama su da shi ba haka ne ya ce sa'an nan na biyu wannan hadisin ya zo a lokacin da ba ƙur'ani shi kuma tarikin sala ai akwai ƙur'ani to ta ina za a ce <laughs> shi a wurinsa saboda shi usaimi yana da fahimtar imamu ahmad cewa kafuri ne ina fata an gane to shi sa idan manya manya malamai suna tattaunawa na ilimi wato in ba ka bincike ka natsu a wajen binciken ka bi shi ɗaya bayan ɗaya ba sai ka faɗa in ka karanta na wannan ba ka karanta na wannan ba sai ka yadda da na wannan ko amma idan ka haɗa su duka biyu sai ka fitar da fa'ida ga karan kanka da kuma ɗaliban ilimi muhallin shahid a ciki maganan da ya fi inganci shine maganan da jamhur suke mutumin da ya bar sallah da gangan tahawunan saboda rauni imani cewa hukuncinsa hukunci ne na kufurul amali aikinsa na kafirci ne haddin nan da za a ɗaura masa haddi ne ba kufuran ba ina ba ta gane bai yi ridda ba su kuma sun yi amfani da zahirin hadizin al'adun lafi bainana wa bainahum as-sala faman tarakaha faqad kafar kuma mafi galibin sahabbai ma sun tafi akan cewa in mutum ya bar sallah da gangan kafiri ne ina fata an gane amma sauran dalilai idan aka hada su ga ɗayan su to shine za a iya fitar da fa'ida kamar yadda malaman usul fiki suke cewa idan aka samu hadisai guda biyu kaman sun ci karo faljam'u aula min at tarjih wajibi ne a in dai za a iya hada hadisan to wajibi ne ga ɗalibin ilimi ko malami kada ya yi tarjihin ɗaya akan ɗaya tunda dukkan su sun inganta kuma ba a yin ilga'in hadisai guda biyu ingantattu a ilga'in guda ɗaya ingantacce da kuma ɗayan ingantacce dole sai an fitar mai da fikihu kowanne a fitar mai da fikihun da wannan da ci karo da wancan ba ina fata an gane to kaga fa'idan sanin usulin fiqi ga ɗalibin ilimi ko malami kenan in ko bai sani ba to ba yanda za a iya hada dalilan guda biyu shi yasa wajibi ne ɗalibin ilimi ya san ilimi na usulin fiqi saboda shine makaman aikinsa ina fata an gane kuma dalilin haka ne ma lokacin da imamun ah, shafi'i ya je bagadada ya haɗu da wato khalifa na wurin shine Abdurrahman al mahadi a shekara ta ɗari da da casa'in bakwai sai ya ce mai don Allah ka rubuta mana wani littafi wanda sababbin musulunta da kuma waɗanda ba larabawa ba zai taimaka musu wajen fahimtar hukunce-hukunce na hadisai da ayoyi na ƙur'ani sai rubuta littafi na farko a ilimin usul sai sa mai suna ar-risalatu ina fata an gane da ya bar bagadada ya koma misra inda ya haɗu da lais bin sa'ad sai ya ƙara rubuta wannan littafin ya sa mata suna arrisala sai malamai suka bambanta suka ce arrisala risala al-jadida ita ce wadda yayi a misra wanda kuma ya rubuta ta yana da sai suka sa mata suna arrisala kadima suna nan an buga su ina ba ta an gane littafi ne guda ɗaya shine farkon littafin da aka fara rubutawa a usulul fiqi sannan sauran littattafai suka biyo baya ina ba ta an gane to kaga yanda ake tsara a fitar da hukunci kenan Allah ya sa mu dace wa alaikum salam hadisi ne hadisi ne na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma maganar da ake hadisin kufrul amali ne kamar yadda ce sibabil muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun zagin dan uwanka musulmi fasikanci ne fada da shi kafirci ne ai babu wanda zai daga hannu ya daki dan uwansa musulmi sai wanda yake kafiri amma kafirin na aiki yana fata an gane lam yakhrujhu min al-milla ay ya'ni kufrun duna kufrin aiki ne na kafirki, amma bai sa ya zama kafiri rikakke ba ina fata an gane bambancin to wannan shine maganar da imamu malik ya tafi akai da jamhur abu hanifa da kuma ta ruwaya daga imamu shafi'i amma imamu ahmad ya tafi akan cewa yana fita ne daga addini ga baki daya Allah ya sa mu dace malam ya ci gaba da cewa wannan hadisi imamu ah, hakim ya fitar da shi a cikin mustadrak nasa mujalladin farko shafi na 93 wa sahahahu al-albani imamu albani ya ƙara tabbatar da ingancin wannan hadisi fi sahihil jami'i saghir a cikin sahihul jami'i saghir mujalladi na uku shafi na 39 sai malam yace faqad farraqa sallallahu alaihi wa sallam fil musamma bainal qur'anil karim tabbas manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bambanta a cikin abin da ake kira a cikin Qur'ani mai karamci alladhi huwa kalamullahi almatluhu fil fil masahif wanda shine littafin Allah wanda ake karanta shi a cikin mushaf wato Qur'anin da ke hannunmu wa baina sunnatihi sallallahu alaihi wasallam tsakanin Qur'ani da sunna kaga wannan Qur'ani kaga wannan sunna sai ce yanzu an samu an bambanta ƙwar'ani an bambanta ne sunna shi sa tun a farko manza Allah ya bambanta rubuta ƙwar'ani da kuma ne rubuta sunna daga farko ya hana rubuta sunna daga baya kuma ya ce a rubuta shi sa abu huraira Allah ya ƙara yadda a gare sa shi a tunaninsa babu wanda ya kai shi yawan hadisi a cikin sahabbai sai abdullahi bin amr bin al'as yana ganin ya fi shi sai ce li annahu kana yaktub wa ana ahfaz saboda shi abdullahi bin amr bin al-as yana rubutawa ne duk abin da ya ji daga bakin mazala sai rubuta shi kuma abu huraira hadda cewa yake yi to sai abu huraira yana ganin ai ya fi shi yawa saboda yana rubutawa amma da aka yi bittatabbuwar wal istiqra sai aka ga abu huraira ya dara shi yawan hadisai ina fata an gane saboda haka a cikin musnad na imamu ahmad wanda ya tattaro kusan hadisai dubu arba'in ina ba an gane a cikin musnad kadai saboda shi imamu ahmad allah ya ba shi kuwatul hif yana da kaifin hadda da kuma wato zurfi a ilimi ta kowane bangare ya kai ga malamai suna masa inkiyan cewa hafiza alfu alfu hadis ya haddace hadisi miliyan ɗaya daga manzo Allah hadisi miliyan ɗaya ina fata an gane ya haddace hadisi miliyan ɗaya shi sa wata rana imamu ahmad yana girmama imamu a shafi'i yana girmama shi saboda imamu ahmad ya karan ya yi karatun fikihu da usul fiqi a hannun imamu shafi'i shi kuma imamu shafi'i ya yi karatun fikihu da usul fiqi a hannun imam malik da wasu yanki na hadisi sannan ya karanta a wajen sufyan bin uyayna a makka kenan kafin ya je madina to shi kuma imamu shafi'i ya yi karatun hadisi a hannun imamu ahmad bin hanbal ka gane sun yi trade by Bata kenan ko shi yasa wani lokaci in wani abu ya dan kaure mai a cikin fagen ilimi na Hadizi? sai ya ce wa Imam Ahmad ba mu fatawa saboda ka mu ido a wannan bangaren to wata rana Imam Shafi'i Imam Ahmad yana ba da labarin Imam Shafi'i irin yana ta jinjina shi ai malamin nan yana da kaza yana da kaza ka san da ɗalibai suke ko shikenan sai Imam Shafi'i ya shigo gidan imamu ahmad zai kwana sai imamu ahmad ya kawo mai abinci imamu shafi'i ya cinye abincin nan gaba ki daya ya hada da kwanan ya lashe ah, kasan dalibai da san gulma <laughs> damu an ce malami shi kenan a ah, suka je suka laɗe a bakin windo suna jira su ji mai yana kyamun laili sai suka ji bai yi kyamun laili ba kuma ga shi ya cinye abinci to ana kiran sallah a asubahi ko ya fita ko alwala da yi ba sai aka ji shi ko ya fita ya je ya yi sallah shi kenan sai suka tambayi to ka ce mana wannan fa malamin ka ne kuma yana da ilimi mai yawa to kuma ga shi mun ga ya cinye abinci kuma bai yake kiyamar laili ba ka gane ka ga yadda ake so ayoyi sai imamu ahmad yake tambayarsa sai ce abin da ya sa ya cinye abincin gidan imamu ahmad ya ce ya daɗe bai taɓa cin abinci ya cika cikinsa ba saboda haka da ya zo gidan Imam ahmad yana da yaƙinin ɗari bisa ɗari halal ne shi sa ya cinye ya ba da ko'ina a cikinsa ya samu ya zauna don zai daɗe bai samu abincin da yake halaliya tsantsa irin na gidan Imam ahmad ba dalilin da ya sa cinye kenan dalili na biyu yana cire fikihun hadisi guda ɗaya ne shi ne ya sa da ya samu dama ya yi kiyamun laili ba to fikihun hadisin da yake fitarwa ya fitar da hadisi kwaya ɗaya ya fitar da fikihu guda dubu ɗaya a kan hadisi kwaya ɗaya fikihun da ya yi ai ya fi kiyamun laili kai yanzu idan ka kwana kana sallan dare malami idan ya ɗauki littafi ya zauna yana karatu kai naka khasun ne shi kuwa karatun da ya muta'addi ne ai ba shi kadai zai amfana ba ko duniya za ta amfana da shi to ya fi kalada ina fata an gane ya ce to fikihun hadisin ne ya tsaya yana yana fito da fikihu har sai da ya samu fikihu guda dubu daya ina fata an gane to shi sa Sheikh Salim bin Uthaymeen da zo yana fitar da wani fikihu akan idza tazahamatil haqqani kuddima a'laha idan haƙƙi guda biyu suka haɗu ya ce to sai a gabatar da wanda ya fi ɗaukaka sai ya kawo misali babanka ya kira ka mamanka ta kira ka wanne za ka amsa oya baba a ina ne dalilin ga <laughs> eh ka faɗi dalili in ta ce uba wanda suka ce uba su ka dalili shi ne shugaban gida to uwa kuma ba to idan babanka ya kira ka mamanka ta kira ka na uwa za ka amsa shi ne gaskiyar magana saboda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin na na shatu ruwayan imamu tirmidhi da aka yi manzan Allah tambaya man huwa a haƙƙun nasu alayya waye a duk duniya ya fi cancanta ya more ni sama da kowa manzan Allah ce ummuka yace babaka ya ce sun maman ya ce ummuka babarka sun maman ya ce ummuka ya ce sun maman ya ce sun ma abuka sannan babanka sai ce sun man sai ce sun mal akrab fal akrab sannan na kusa da kusa haka yadda suka fi juna haka amma uwarka tana sama da ubanka sau uku saboda haka nan za ka amsa wa uwa ne amma sai dai yana da kyau idan kaje saboda kaga wani lokacin uban ma bai san addini ba wani zai tsudura maka a shari'a don kaza kazanka na kira ka kace ka je wajen mamanka haka ne ko to lokacin da ka je wajen uwa in babanka ya kira ka kace na'am uwa ma ta kira ka kace na'am sai ka fara ka ruga ka fara zuwa wajen babanka sai ka ce amma fa baba ya kira ni ko yanzu me za ta ce maka je kai yanzu tunda ta baka haƙi ka ga yanzu ka yi amfani da tsuntsu wato dutse ɗaya ka jifi mai tsuntsu biyu ka je wajen babarka kaga ka ba ta haƙƙinta ko ka amsa nata za ta ji daɗi in ma za ka ƙara mama ai saboda ayanci a fara zuwa wajen ki za ta ce Allah maka albarka ka san iyaye in a kai wannan lokacin akwai son a nuna musu abin nan sai ta ce to je ka samu babanka kaga yanzu sai ka ce kuma amma sai ka gaya babanka da ka kira ni fa mama ta kira ni kaga yanzu me to me yasa baka je wajen mamanka ba a ai na fara zuwa wajen ta na gaya mata ka kira ni ita ta ce in zo kaga ka za ta zai ƙara ganin ka da kima ko haka ne ka jawo mamanka karin kima a wajen gidan wa mahaifinka to haka ake yi sai kaga ka warware irin wannan matsalar to dama in haƙƙi guda biyu ya haɗu to ana gabatar da wanda ke sama ne akan me akan wanda ke kasa dukkan su haƙoƙi ne guda biyu amma na uwa ya ɗara na uba ina fata an gane sai kuma a wannan baban matarka ya kira ta kai kuma miji ka kira wanne ya kamata ta amsa <laughs> eh na san dole ku ce miji yayi eh tunda ya taba ku ba <laughs> eh to anan namiji za ta amsa saboda mijinta ma ya ɗara maman da ta haife ta haƙƙi a kanta ba ma uba ba ya ɗara maman da ta haife ta haƙƙi a kanta ina fata an gane ina fata an gane matar da yadda ka haifa da mamanta idan ta yi aure mijinta ya fi ku dukkan ku haƙƙi kuma haƙƙinsa ma ya ɗara na babar da ta haife ta abu wannan musulunci kenan ko amma kai kuma namiji har ka koma ga Allah haƙƙinka haƙƙin iyayenka ya tsara na kowa a duniya bayan haƙƙin Allah da manzansa ina fata an gane kai namiji har ka koma ga Allah baka da hanya mafi tsada na samun aljanna kaman babanka da mamanka shi sa duk mutumin da yayi wasa da iyayensa da babansa da mamansa ya taɗe ya yi asarar duniya kuma ya yi asarar lahira ba ka da wani hanya da za ka samu aljanna da ya wuce iyayenka ita kuwa mace an raba rayuwarta kashi biyu kafin aurenta yana karkashin iyayenta bayan aurenta ko mijinta saboda manzo Allah ce duk matar da mijinta ya tara su mijinta ya yadda da ita manzo Allah ce ta shiga aljanna kaga ko ai ba karamin aiki mata za ta yi ba har miji ya ji ya yadda da ita ko kaga ba karamin aiki bane Dan watan an tafi ya haka ana ya ci rabu da alaka kai ta guma ta guma ma masa allai samu dace ya ci gaba da cewa waje a fi hadithi mu'adu bin jabalin radiyallahu anhu annan nabiya sallallahu alaihi wa alihi wasallam lamma ba'athahu ila al-yaman a ara'aita in uriba laka qada'an kayfa taqdi qala aqdi bi kitabilla. qala فإن لم يكن في كتاب الله قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث ما لن يتي حككما يزوء أتكين حديث معاذ بن جبل أعلم الناس بأسباب النزول أتكين أعلم الناس بحلال والحرام wanda ya fi kowa sanin halal da haram a cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan mu'azu bin jabal faqihi ne ina fata an gane kuma alƙali ne sa'annan kuma manzan Allah yana aika yana tura shi zuwa yaman ina fata an gane shi ne sabon da na baku labari a ruwayan imamu hakim a cikin mustadrak da ya je ga mutane suna durƙusawa shugaban shugabansu na yaman ko ya ce to in wanda ya fi cancanta a durkusa masa wajen girmamawa ba kowa bane sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzan Allah ce a da zan ce ma wani makhluki ya durkusa ma wani makhluki ko yayi masa sujada to da zan ce mace ta yi wa mijinta saboda girman haƙƙin da yake da shi a kanta sai dai kuwa haramun ne babu wani makhluki da ake durkusawa in ba ubangiji ba gaban da kake girmama Allah ba a girmama wani makuluki da shi kowaye shi Allah ya samu dace malam yace annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam lamma ba'athahu ila al-yaman lallai ma'aikin Allah manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a yayin da ya aiki Mu'adh bin Jabal zuwa Yaman qala sai yace ara'aita in urida laka qada'an me kake gani ya kai Mu'adh idan ka tafi inda na zan tura ka yanzu in aka bujuro maka da wani hukunci kaifa ya yaya zaka yi hukuncin yanzu manzo Allah su yana yana so ya gane fikihun sa ina ba ta gane ba wai haka kurin za tura mutum ba sai ya kasance ya koshi da ne karatu sai manzo Allah ce mai me kake gani in aka bujuro maka da matsala yaya zaka hukunci a wannan matsalar qala sai mu'adh jabal Allah ya kare yadda a gare sai ya ce aqdi bi kitabillah Allahu ya ce farko da littafin Allah zai yi hukunci qala sai manza Allah ce fa in lam kun fi kitabillah in wannan hukuncin ba ka same shi a cikin littafin Allah ba fa qala sai mu'azu ya ce fa bi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam to zan yi hukunci da sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dama wannan hadisi ginshiki ne a wajen malaman usulul fiqi a wajen alƙalanci da wannan alƙalai suke kafa hujja da shi da kuma a babin usulul fiqi wajen wajen kafa hujja da kitabu sunna suna kawo wannan hadisi sai ce fa in lam yakun fi sunnati rasulillah in wannan aikin ko wannan matsalar da aka bujuro maka baya cikin sunna cikwasan hadisin ne ina fata an gane sai ce aqdi bi ra'yi wala alu wata ruwaya yace ajtahid bi ra'yi wala alu yace zan yi kokari in fitar da fahimta ta shine fikihu kenan zan fitar da na daga cikin qur'ani da sunna in duba da fikihun da nake da shi in iya fitar da hukunci kuma ba zan karkata sama da wannan tsarin ba fa akhadha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yadu sai manzo Allah ya daga hannunsa fa ala sadrihi sai manzo Allah ya dake shi a kirji sai ce alhamdulillahi alladhi waffaka rasulu rasulillah bima yuhibbu rasulillah godiya ta tabbata ga Allah wanda ya datar da ɗan saƙon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa ga abin da zai yadda da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ina fata an gane to wannan shine san hadisin hadisin nan sai malai ce alhadis ko akhrajahu ad-darimi fi sunanihi imamu ad-darimi ya fitar da shi a cikin sunan dinsa babul futiya babun da ke magana akan fatawa kasan shi fatawa musamman wani babi ne mai zaman kansa malaman usul fiqi sun bude babu babul mufti wal mustafti sai ce wa ma fihi min ash-shidda da kuma abin da ke cikin sa na tsanani wannan hadisi imamu ahmad ya fitar da shi a cikin musnadin sa haka imamu abu dawud ya rawaito sa a cikin sunan ɗinsa haka imamu tirmidhi ya rawaito sa a cikin jami'insa sai dai duk da shaharar hadisin bai inganta ba ina fata an gane duk da shaharan hadisin a bakin malamai bai inganta ba imamu tirmidhi da kansa ya ce haza hadithun la na'rifuhu in ji imamu tirmidhi a cikin jami'insa kamar yadda ce kala abu isa imamu abu isa wato imamu tirmidhi sai ya ce wannan hadisin la na'rifuhu ba mu sansa ba illa min hadha wajh sai ta wannan fuska ta wannan ruwayar da malam ya kawo sa walaysa isnaduhu indi bi muttasilin haka imam tirmidhi ce. a wuri na fa wannan isnadin wannan hadisin ba muttasil bane bi ma'ana jerin gwanan mazajen hadisin ba su haɗu da juna ba ya zama har zai kai hadisin ga matsayin ingantacce sai ya ce wa abu akwai wani rawi daga cikin rawun hadisin da aka fi saninsa abu aun as-saqafi wato abu aun mai saqafi mutumin saqif ne imam tirmidhi ce ismuhu muhammad bin ubaidillah sunansa kenan to malamai suna shakka a kansa saboda haka da idda turuqil hadith lam yasih hadisin bai inganta ba amma ya shahara a bakin malaman fikihu da malaman usul fiki duk lokacin da suka zo kafa hujja a wajen babin alkalanci ko babin fatawa da wannan hadisin suke kafa hujja da shi ina fata an gane to malam ya kawo mana wannan hadisi sai ce fa ja'ala sunnata ghairul qur'an alkarim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai sanya qur'ani wato sunna ai ba qur'ani bane ko kaga akwai bambanci tsakanin sunna da me qur'ani sai ce wa aqarrahu rasul sallallahu alaihi wasallam gashi mu'azu dan jabal manzon Allah kuma ya tabbatar da abin da ya faɗi qur'ani daban suna ne shi ma daban ala zalika a bisa hakan da ya bambanta tsakanin qur'ani da sunna sai malam ce wa mithluhu hadithu huzaifa radiyallahu anhu kwatankwacin irin wannan hadisin shine hadisin huzaifatul yamani radiyallahu anhu qala shine sirrin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma dan aljanna ne huzaifa ina fata an gane in baka sani ba shi ma yana daga cikin mutane wanda manzon Allah ya tabbatar da yan aljanna ne ta yaya a yakin ahzab lokacin da Allah ya kado iskar nan ya tarwatsa mushrikai da kuma alliance ɗin da suka yi akan manzon Allah sallallahu alaihi sai kowa ya tsorata hankalin sahabbai ya tashi sai manzo Allah ce man ya'tini bi khabaril qaum wajabat lahu aljanna waye zai kawo min labarin wa'annan mutanen aljanna ta wajaba gare shi Huzaifa yana ba da labari yace wa fil qaum Abubakar wa Umar kaga kakkace na imani eh yace amma a cikin mu fa akwai sayyidina akwai kuma na umar amma saboda bala'in tsoro ba wanda iya motsi <laughs> Ya ce qala an biyu sallallahu alaihi kum ya huzaifa sai Manzala Allah ce kai shi. tashi ce na rantse da Allah in ba don manza Allah ya kira sunana ba tsoron da nake cike da shi a ranan wallahi ba zan tashi ba amma tun da manza Allah ya ce ni kaga bayan da za in je me a ce amma manza Allah ce to in na je kada in aikata komai in ga yadda suke sannan in dawo ya ce ina zuwa da na shiga cikin mushrikai sai na ga abu sufiyan ya ce an na daga kwarina nan ɗana a bakata ime in kashe abu sufiyan sai na tuna maza Allah ce min kada in yi komai abu sufiyan kuma yana gaya wa mushrikai a lokacin kowa ya duba waye ke kusa da shi ka a ce musulmai sun shigo tunda Allah ya kado iska gubar sannan da ke a wannan to zai ba ce tunda na ji an faɗa ka sai ya ce akwai wani anan akwai wani anan sai na taba na ce kai nan waye sai ce ni ne wani nan ma waye sai ce ni ne wani sai ce to shikenan <laughs> kaga ya yi dabara kenan ko ya ce sai na koma sai na ji na gaya wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya wulakanta su ya kada su yanzu zai faɗan ina yi shikenan kaga da nasin me da wannan nasin hadisi in an tabe ka daga cikin kun da Allah ya musu bishara da aljanna ko kuma aka ce yan aljanna ne akwai wa huzaifa saboda ya kawo ko bai kawo ba aljanna ta waje ba ko ta waje ba ta waje ba ina fata an gane Allah ya samu a cikinta. kuma dalilinsa aka hada qur'ani huzaifa din nan ne dalilinsa aka haɗa qur'ani ne da kake gani a zamanin sayyidina Usman saboda yakin da aka je a Azerbaijan a zamanin sayyidina Usman da aka kashe um, mahaddata a wannan lokacin ne sai huzaifa ne kwamandan yaki da ya dawo sai ke gaya wa sai da na usman akwai matsala in ba hada qur'ani ba nan gaba za a samu matsala dalilin wannan shawarar na usman ya tara manya manyan sahabbai har aka hada qur'ani wanda ake kira rasmul usmani to ta dalilin huzaifa ne kuma a yakin azerbaijan lokacin da aka je bude azerbaijan da yaki ta koma karkashin daula ta musulunci tun wannan lokacin azerbaijan ta karɓi musulunci kaga ba na yau bane kenan ko kuma tana nan da sunanta har yau ko azerbaijan dinta Allah ya sa mu dace bari mu karasa wannan hadisin sai mu tsaya anan saboda abin nan sai malai ce qala haddathana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hadithaini huzaifa yace manzo Allah ya bamu labarin hadisi guda biyu bayani guda biyu ahaduhuma ra'aitu ahaduhuma naga daya wa ana antaziru al-akhar amma ni dinnan huzaifa ina jiran nabiyin na riga na ga daya حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال مازال يا باب الأباني cewa amana an saukar da ciki a cikin tsantsan kirkin zuciyar mazaje ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة suka gano ƙur'ani suka fahimci sunna suka fahimci ƙur'ani suka fahimci sunna suka aikata shi ƙwar'anin ne ke tafiya a doron ƙasa sunnan ne ke tafiya a doron ƙasa ina fata an gane to saboda lokaci za mu tsaya a nan sai mu tashi akan hadisin don akwai wani bayani da ke cikwasan rabuwan hadisin hadisin imamu muslim ne to sai mu tashi a kansa insha Allah subhanahu ta'ala saboda yanayin lokaci in Allah ya yarda idan Allah ya raya mu lokaci na gaba sai mu daura akan wannan gaba fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk